Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba uku ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da asuba, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kanin labarai. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar dan kasa a cikin kedayar mutane da za a shekarar 2020. Mutane akalla 40 ne suka mutu bayan wani hari da aka kai Tripoli babban birnin kasar Libya. sauran kasashe da suka samar da yarjejeniyar shekarar 2015 wadda ta hamta iran ci gaba da shirin nan na makaman nukiliya sun nuna su kan yadda iran ta shiga tara sinadarin uranium da ya wuce adadi kanan labaran kenan to bayan ko gama jin labarai kuma za ku cewa an kammala taro akan batun tsaro a kaduna inda kungiyar haɓaka ci gaban arewa wato arewacin najeriya kenan take kira ga al'umman ƙasar su yi ƙoƙari su kare kansu amma kuma mun kira taro kuma ba wanda ba mu kai takarda a wajensa ba har gwamnonin arewa ba wanda ba ma shi takarda ba to idan gwamna bai zo ba saboda yana gani yana da wani abu da ya fi wannan muhimmanci ko kuma yana gani yana da wani shiri wannan kuma ruwansa to ba haka kuma za ku cewa gwamnan bauchi bala muhammad kauran bauchi ya yi alkawarin tabbatar da ganin an samu matsalaha a kan takaddama tsakanin masarautar kano da gwamnatin kano din kano kowane bahaushe ko kuma dan arewa yana kallon kano da cewa ita ce wanda duniya ma ta san ta a cikin hulɗan sarauta saboda haka muna bakin ciki mu ga cewa an fattala ta an rarraba ta an walakanta ta to madina dauda kuma na tafi da shirinta na demokaradiyya a yau amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi hashin gumel. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar ɗan ƙasa a cikin ƙidayar mutane da za a yi shekarar ashirin Wannan kenan na nufin hukumar ƙidayar jama'a ta Amurka yanzu za ta iya fara buga takardun da za a aika gidajen Amurka sama da miliyan ɗari bayan da Trump da kansa ya nemi ko za a iya jinkirta ƙidayar jama'a da ake a duk shekarun goma. Idan da an jirkirta ta, da an saba ma dokar gwamnatin tarayya amurka ana ƙidaya jama'ar ce saboda a san gundumomin mazaɓu da kuma yadda za a ci gaba da raba kudaden ƙasa kotun kolin amurka ta yanke hukuncin yin watsi da buƙatar gwamnatin inda akalla alƙalai biyar suka ƙi goyon baya hudu kuma suka goyi bayan gwamnati kan buƙatar ta na saka tambayar ɗan ƙasa a takardar ƙidayar lauyoyin ma'aikatar shari'a sun kafa hujja da cewa Saka tambayar zai taimaka wajen tabbatar da doka da za ta kare 'yancin tsiraru masu kada ƙuri'a a Amurka. Mutane akalla arba'in ne suka mutu waɗanda yawancinsu bakin haure ne daga Afirka wasu kuma tamanin suka ji raunuka bayan wani hari ta sama da aka yi wata cibiya da ake ajiye bakin haure a kusa da Tripoli babban birnin ƙasar Libya da yammacin jiya talata a cewar rahotanni. ministan harkokin cikin gida na kasar libya ya ce a zahiri waɗanda suka mutu sun fi haka amma dai ana ci gaba da aikin ceto sauran waɗanda hatsarin ya datsa da su mutane wajen ɗari biyu ne ke cikin cibiyar wadda ke gundumar tojuri wajen babban birnin kasar. an kwashe wata da watanni ana gwabza fada akan neman iko na babban birnin tripoli tsakanin gwamnatin libya da kasashen duniya suka amince da ita da kuma rundunar sojan lna da ke karkashin janar khalifa haftar a wasu yankunan tripoli ba tare da samun nasara ba rundunar sojan nla ta musanta alhakin kai harin na ranar talata tana mai zargin waɗanda ta kira mayakan gwamnati da kai harin sauran kasashe da suka samar da yarjejeniyar shekara ta 2015 wadda ta haramta wa iran ci gaba da shirin nan na makaman nukiliya dukkansu sun nuna damuwar su jiya talata kan yadda iran ta zarce adadin da aka iyakanta mata na yawan sinadarin uranium da za ta iya tarawa kasashen birtaniya da faransa da jamus da kuma kungiyar tarayyar turai sun faɗi a wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa sun tsaya akan magana ɗaya kan cewa mutunta yarjejeniyar da suka yi ta allaka ne akan yadda kasar iran ta kiyaye yarjejeniyar ɗari bisa ɗari haka kuma sun yi kira ga iran da cewa ta dakatar da ɗaukar duk wasu matakai da za su keta sharuɗan yarjejeniyar ƙasashe uku da ƙungiyar tarayyar turai sun ce cikin gaggawa suna shirin ɗaukar mataki na gaba bayan da iran ta sanar da cewa litinin ta wuce adadin kilogiram wato ta ɗari uku da aka ƙayyade mata na sarrafa sinadarin uranium batun daga baya hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan makaman nukiliya tabbatar da gaskiyar labarin to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya talata fadar white house ta so ta nuna cewa ba damuwa akan amincewa da shugaba donald trump ya yi da sayarwa kamfanin huawei muhimmiyar na'urar kwamfuta nan ta chip fadar tana mai cewa har yanzu ana ci gaba da takawa kamfanin birki a yunkurinsa na sayan wasu na'urori domin ya kirkiro sabuwar fasahar wayar hannu ta 5g saboda batutuwa na tsaro mai baiwa shugaba trump shawara kan harkokin cinikayya peter navarro ya faɗa gidan talabijin na cnbc cewa abin da muka yi kawai shine mun amince sayarwa kamfanin huawei na'urar chip wanda karamin abu ne wanda bai shafi lamarin tsaron ƙasa ba sayar da cif ga kamfanin huawei wani karamin adadi ne da bai wuce dala biliyan ɗaya ba a shekara a takaice dai wannan wani karamin abu ne cikin batutuwa amurka ta sa kamfanin huawei cikin jerin waɗanda aka haramtawa shigar da kayan amurka a watan mayu aka yi amfani da batun tsaron ƙasa akan fasahar kamfanin ta wayar hannu da ake kira 5G. Wasu ma'aikatan jirgin ruwa goma sha hudu sun mutu a wata gobara cikin jirgin ƙarƙashin ruwa a cewar rundunar sojan Rasha. gobara dai ta fara ne ranar Litinin yayin da ma'aikatan ke cikin ruwan yankin Rasha suna ɗaukar wasu bayanai a cewar ma'aikatar tsaron ƙasa. Ma'aikatan dai sun mutu ne a dalilin shakar hayaƙi da suka yi. Yanzu haka jirgin ƙarƙashin ruwan yana tashar jiragen ruwa ta wato Sevromosk ana shirin gudanar da bincike a hukumance rundunar sojan ruwa dai ta sake samun wani rashi a watan agusta na shekarar 2000 lokacin da wani jirgin karkashin ƙasa da ke amfani da makamashin nukiliya ya lalace saboda wasu fashewa biyu dukkan mutanen da ke cikin jirgin mutane 118 sun mutu daga ƙarshe ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka na binciken wani rahoto da ke cewa wani rukunin ma'aikatan hukuma na yanzu da na da suna cikin masu ɗabi'ar rubuce-rubuce a shafin facebook inda suke kalaman ɓatanci da nuna tsana'aƙi da bambancin launin fata akan jinsunan mutane daban-daban binciken da wata kungiya da ake kira pro-publica ta wallafa ya nuna cewa cin zarafin ya hada da hotunan fyaɗe da kalamai masu ɗaci da suka shafi mutuwa akan bakin haure har ma da habaici akan wannan mutumin ɗan ƙasar el salvador wanda ya mutu tare da diyarsa a cikin wani kogi Shafin na Facebook ana kiransa da lakabi am 10 in 15 lambar da ake baiwa bakin hauren da suka tsere. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. An kammala taro a kan batun kalubalen tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya. inda mahalarta suka dace kowace ɗan ƙasa ya yi kokarin kare kansa ga dai ƙarin bayani daga wakilin isa lawal ikara daga kaduna taron tattauna batun shawo kan kalubalen tsaro da cibiyar bincike da bunƙasa arewa wato ardp a takaice kuma a turance ta shirya a garin kaduna ya tashi da matsayar cewa lokaci yayi da za a baiwa al'umma dama don su kare kawunansu da yake karanta sanarwar bayan taro shugaban cibiyar ta ardp dr usman bugaji ya ce su a cibiyar ba su damu ba sam da maganar rashin halartar taron da manyan jami'an gwamnati suka yi to matsayin da muka samu alhamdulahi ita ce an yadda abin da gwamnati ke yi yana buƙatar gagarumin gudunmuwa daga jama'a da su canza sabon tsarin yadda jama'a za su kare kansu saboda haka za a haɗa kwamiti babba wadda za ta zama ta dindindin wasu nuna damuwa rashin ganin manyan jami'an gwamnati musamman da na tare a wurin wannan taro a wannan kuma ruwansu mu dai kan mun kira taro kuma ba wanda ba mu kai takarda a wajensa ba har gwamnonin arewa ba wanda ba shi takarda ba to idan gwamna bai zo ba saboda yana gani yana da wani abu da ya fi wannan muhimmanci ko kuma yana gani yana da wani shiri wannan kuma sa ta wace fuska ne wai za ku yi wannan kariya da kuke magana za ku yi na kare kai to shi kare kai ai jama'a masu riga sun fara abinda muke gudu shine kada abun ya fita daga wato tsari ya zama mana kuma shi ma wani sabon wato matsala ne ta tsaro shi yasa muke son mu yi tansiki mu gaya za mu iya ba su shawarwari kuma ya ita kanta gwamnati za ta san irin abubuwan da ake yi domin idan aka bar abun haka kawai babu wani wanda yake ma abun lizami to ba a san inda abun zai tafi ba kuma ba a san inda zai tsaya ba tsohon shugaban hukumar zaben najeriya farfesa atayiru jigama ya halarci wannan taro kuma ya nuna mahimmancin samar da tsaro. gaskiya sha'anin tsaro a jihohinmu na arewacin najeriya dole ne kowa sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a san yadda za a magance shi kuma ni ina ganin lokaci ya yi kamar yadda aka farfada a wannan taron da duk waɗanda ya kamata suna faɗa a ji tsakanin matasa da sarakuna da gwamnatocinmu da kuma su kansu jami'an tsaro da ita kanta gwamnatin tarayya dole ne a haɗa ƙarfe da ƙarfi domin a magance wannan matsalar in ba a mai da hankali ba kamar yana so ya fi ƙarfinmu don haka dole kowa a zo duk wanda kowa zai iya ba da gudunmawa a wannan al'amarin rashin ganin manyan jami'an tsaro ya sa wasu sun kare suna ganin anya wannan taro zai iya tasiri kuwa ai ba haka abin yake ba ai muhimmin abu shine a dai fito da bayanai a yi nazari kuma a fito da shawarwari ko sun zo ko ba su zo ba ai wannan shawarwarin za su kai ga kunnen su kuma in wani bai aiwatar ba wani zai aiwatar sai dai dr umar tankwaya kasai ya nuna damuwa game da rashin halartar jami'an gwamnati wajen wannan muhimmin taro to mun mamaki mun jira a san idan aka fara taro ana faɗan sunayen manyan mutane da suka zo mun saurara ni ban ji an faɗi sunan wani ya zo ba ko kuma wakilci na wasu daga cikin wa'annan mutanen da suke da wanafan iko shi nake tunanin kamar suna tunanin kamar su tunda maybe suna da police da suke ba tsaro abin bai shafe su ba mu wanda ba mu da tsaro na police muni abin ya shafa ka kare ne cewa kila wannan taro kila ba zai tasiri ba tunda babu jami'an gwamnati a gurin a ba karaya ne yi ba amma daukan muhimmancin ne ni nake ga idan ba su zo ba ba lalle ne su su ba abin muhimmanci domin za ka iya daukan rahoto ka je ka basu in ya ga dama ya karanta in kuma abinci yake ci ya ga ba da lokacin karatu ba ne ya karanta ba amma bayan da ka zo ka zauna daga safa har dare baka saurari mai aiki faɗa ba ga zancen karatu bai taso ba so shi za nake ganin da za su zo sai ya fi muhimmanci don za su saurara dole taron kwanaki biyu kan tsarkake tsamin tsaron da cibiyar bincike da bunƙasa arewa wato ardp ta shirya a garin kaduna dai ta shirya shi ne da nufin lalubo mafita game da matsalolin da ake samu na tsaro a arewacin wannan ƙasa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya kuma da la'agai isa lawal ikra gwamnan jihar bauchi abdulkadir bala muhammad kauran bauchi ya kudiri aniyar ganin an kawo daidaito a rikicin da ya faru tsakanin gwamnan kano abdullahi umar gaduje da kuma sarkin kano mai martaba muhammad sanusi da biyu wakilinmu a bauchi abdulhabu muhammad yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto a jawabinsa gwamnan jihar bauchi abdulkadir bala muhammad gauran bauchi ya bayyana takaicinsa ganye da yanayin da gidan sarautar kano ta samu kanta ciki ya ce kano ita ce abin misali ga dukkan bahaushe da kuma arewa sabili da haka wargaza ta babban gobara ce da ya kamata a kashe mun gode wa sarki mai martaba sarkin kano da ya ga ya dace ya turo a matsayinmu na 'ya'yansa a gaya wa sarki muna godiya kwarai da gaske muna tausaya masa abubuwan da yake faruwa da shi kuma in allah ya da matsayina na kanin gwamnan kano zan yi kokari in ga cewa an samu maslaha mu a wurinmu kano kowane bahaushe ko kuma dan arewa yana kallon kano da cewa ita ce wanda duniya ma ta san ta a cikin hulɗan sarauta saboda haka muna bakin ciki mu ga cewa an fatalata, ta an rarraba ta an walakanta ta amma a matsayina na ƙauren bauchi kuma ɗan galadiman duguri kauran bauchi ni abin da na iya shi ne faɗi gaskiya ba zan ce wani yana da laifi a cikin wannan abubuwa ba amma dole mu 'yan siyasa mai takunkumi wa kayukanmu ko wa bakunanmu kada mu kawo sarauta a cikin siyasa kuma masu sarauta a yi kokari kada a kawo sarauta a cikin siyasa amma a gaskiya in ma an yi laifi ko waye laifi bai kamata kano ta tabu ba in allah yadda mun samu muka zauna ina alfahari da cewa gwamna ganduje a yana ne mun yi aiki da shi a fct kuma na san shi ba fulatani ful in allah yadda za mu yi kokari mu yi tawaga mu je mu ganshi shi ma mai martaba za mu ganshi allah kawo maslaha allah ya zuba ruwa ma wannan gobara da ta tashi wanda masifa ne a gare mu mutanen arewa tun da farko kuwa jagoran tawagar sarkin kano karkashin makaman kano alhaji abdullahi sarki ibrahim ya fayyace wa gwamnan makasudin kawo ziyarar da mai martaba sarkin kano muhammadu sunusi na biyu ya umarce su da su da ni da yan uwana mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya aiko mu da sako da ya kamata mu fara zuwa ya aiko mu advance party kuma ya ce na tunasar da kai experience naka na public office da kai ta gwagwagwa da shi in allah da wannan shi zai sa eh, amfani ka wajen tafiyar da wannan mulki naka kuma bauchi ta san ka zo a gefe guda kuma gwamnan jihar bauchin abdulkadir bala muhammad ya kai ziyarar baya fadar shugaban kasa muhammadu buhari domin fayyace masa yadda abubuwa ke gudana a jihar bauchi a siyasance dr ladin salihu shine kakakin gwamna ya yi bayanin yadda ziyarar tsakanin gwamnan da kuma shugaba buhari uh, kakakin majalisa da aka zaba a misali a jihar na ai dan jam'iyyar apc ne ba dan pdp ba ne kuma dole ne a je a yi bayani wa wannan shugaban ya fahimci yadda tsari ko zubi da tsari na siyasar da ake ko da ake toyawa a siyasar jihar bauchi kuma alhamdulillah kamar yadda na maka bayani kwalliya ta biya kudin sabulu ba mu je dan mu ci fiska ma wani ba ba mu je dan mu ci mutuncin wani ba ya je ne ya yi mu baya'a bayyana kansa samu fahimtar shugaban kasa akan abubuwan da za su kawo ci gaban jihar bauchi abdulluhan muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida abdulwahab muhammad sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen da muryar amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai kusan sha takwas ga kuma shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. A yau shirin zai waiwayi wani mataki ne da hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa ta ɗauka wanda zai tabbatar da zaman lafiya. Wannan mataki shine na yin amfani da jinsin mata wajen ƙarfafa zumunci. A wani yunƙuri mai kamar irinsa na farko Hukumar wayar da kan al'umma ta yi taron masu ruwa da tsaki domin samun wasu dabaru na ƙarfafa zumunci da zamantakewa saboda a samu zaman lafiya a ƙasa. Mahalarta taron sun yi ittifaki cewa idan ana so a samu zaman lafiya mai ɗorewa to fa sai an bi ta hannun mata Shugaban hukumar wayar da kan al'umma Dr. Garba Abari ya bayyana muhimmancin yin amfani da jinsin mata wajen cimma wannan buri. Wannan taron bita maka kawo na waɗanda kawai suke da ruwa da tsaki ne a cikin wannan al'amura muka kawo domin mu fara tuhuma mu fara kuma bincike mu kuma ga yadda za a yi mu tabbata akan cewa in muna so mu kawo zaman lafiya mu kuma kawo zaman lafiya mai ɗorewa to sai bayan mun ba wa goyon baya a duka abinda jami'an tsaro suke yi hmm. to akwai kuma hanya wanda ba na jami'an tsaro ba ne wanda ya kunshi al'umma a cikin al'umma kuma mun ce waɗanda su ne a kan gaba wajen jin zafi da ciwo na tashin tashina da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar nan to mata ne to wannan shine dalilin da ya sa muka ga akwai bukata da ke akwai mu zauna mu kira su matan kansu mu ji abin da suke ji ko kuma su gaya mana su abin da suka ga ya fi sauki da zai taimaki gwamnati da mu ma kuma a hukumance abin zai taimake mu wajen sauƙaƙa gudanar da ayyukanmu na kawo zaman lafiya a duka sassan kasan nan da ke fuskantar kalubale na tsaro. A cikin manya da suka gabatar da kasidu a taron akwai malaman addini da jami'an tsaro ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane daga sassa daban-daban na ƙasar. Ɗaya cikin ƙwararru da suka gabatar da ƙasida babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙoƙin mata da tabbatar da yi musu adalci ko kuma rafa a turanci Hajiya Saudatu Mahadi wacce ta yi bayanai masu daukan hankali a wata hira ta musamman da na yi da ita. Da farko na nemi sannin ra'ayinta a game da wannan taron. To ra'ayina dai shine kamar yadda kowa ya amince a wannan taro shi zaman lafiya ko kuma kariya tana da tushe daga cikin gidajenmu. wato idan cikin gidajenmu sun samu kwanciyar hankali an samu tarbiyya an samu fita haƙƙin juna yadda ya kamata to za a samu kwanciyar hankali za kuma a samu kyautatawa a tsakanin zamantakewarmu wadda wanda ya fito a irin wannan yanayin ana sa ran idan ya fito cikin al'umma zai zama mutum ne mai lissafi zai zama mutum ne mai kyautatawa da kuma tausayawa ba zai zama mai hasalawa ba da kuma asasa fitina a tsakanin al'umma ba saboda haka idan mace ta samu wannan tarbiyya ta samu abu abokin zama wanda za ta tada iyalinta da shi adali kuma sannan mai tsoron Allah kuma mai sauke nauyin da Allah ya dora mishi to za ki iske cewa tana da cikakke dama da za ta tabbatar da 'ya'yanta sun zama al'umma ta gari kuma in aka samu tangarɗa da mu 'yan adam ne ajizai ne in an samu tangarɗa wace irin gudunmuwa za ta ba wa mahaifin shi ko kuma wace irin gudunmuwa mahaifin shi zai bata don a taru a kashe mahaukacin kare. 'yan uwanki a nan sun kawo dalilai daban-daban wasu su ce talauci wasu su ce tarbiyya wasu kuma su ce sauya hankali ta yaya muka tsinci kanmu a wannan hali ne kam duka da waɗannan tunani gaskiya ne zamani gaskiya ne ba zamani ba ƙarya ba ne ba na biyu kuma talauci ma ba karya ba ne ba shi talauci abin da ya sa mutane ke ta koken cewa ba zai iya zama sanadin rashin zaman lafiya ba saboda ko da can an san mutane suna da haƙuri da juriya kuma sannan ana zaune cikin taimakekeniya da a unguwa fa idan mutum ɗaya ka gamu da shi ka san kaye ba daidai ba to gara ma ka gamu da babanka ita dukanka idan in ka gamu da shi ma zai ce dukan da aka yi maka bai isa ba saboda haka zamantakewa ita ce rayuwa ita ce zamanin alhamdulillah ni da ina ga yanzu su mata abin da ya kamata su fahimta shine a yadda yaki da tashin hankali da tarzoma ta cinye manmu mazajenmu walau iyayenmu maza walau mazajenmu na aure walau 'ya'yanmu to fa dole ne mu mu da yan uwanmu dole mu ne masu dagewa wai zancen a ce sai an bada dama dama fa ta zo da kanta ba sai an abin gaba kohar ta bude sai dai kawai ki sa kan ki ga wace irin gudunmuwa za ki bada saboda in kin je mai duguri za ki iske in kin samu iyalai a ce wannan iyali ne wannan iyali ne kin samu iyali kashi goma to za ki iske babu namiji tsayayye akan akalla gida bakwai to ashe ko dole ne mace tana da gudun da za ta iya bada ta nemo abinci ta yi tarbiyya ta biya kuɗin ke wani ma namijin yana nan amma me aka yi akwai ya babu wai kaka wajen uba amma ba na ba ita ce komai yana nan garan amma ba zai yi ba kuma an kyale shi wannan yunkuri na mata kina ganin zai tasiri hajjiya domin ko wannan kasa ta mu dai mm. an riga an raba ta ta bangaren addini da bangaranci kina ganin wannan yunkuri da kika ce mata su yi nan zai tasiri ai mata mu inda za mu yi mu karatun ta in maza suna da bambanci saboda su bahaushe in yamuri wane ne to mata fa bambancin mu ɗaya ne shine ke ko musulma ce ko kirista shi kaɗai ne bambancin namu tsagwaro amma duk wani sauran abu da ya shahi mace wallahi iri ɗaya ne da ta ilori da ta kano in mari ne iri ɗaya ake maki in rishin mutunci ne na kina wa 'ya'ya kin zama takat abin nan iri ɗaya ne Eh, tsangwama ki da ko an hana ki samun cikakken ilimi ko kuma ki samu ilimi ba a baki dama ki ke amfani da shi ba al'umma su amfani da shi di iri daya ce saboda haka mu mata haɗa kai ya kamata mu yi ba kuma wai haɗa kan dan mu tura maza ba a'a haɗa kai dan yanzu aiki ya same mu mu babu iyaye maza mu babu babu yayye wanda za su kula saboda haka dole ne mata su tashi kuma ilimin matan nan da ake magana shine babba yanzu ke da ke daga ilori ni da ke daga katsina ba wani bambanci a tsakanin mu ya'ya ne an bambaki makaranta ne dole su in ma yana nan in baki ba ya'yan ki ne sunan ki zai ma je can waye wata ciki ko ya aure wata kin ga dai abu ya zama naki saboda haka ni ganin da nake shine su mata su fahimci halin da muka tsinci kanmu nan haula'i a zamantakewa ta aure kowa san abin da ke faruwa gidajen aure sun zama fitina aure ma ya zama ma me ake ce mishi da suna wani abin wucin gadi fitina ta fasada ta shiga tsakanin maza da mata to yanzu abin da dai ni nake ganin ya kamata a cikin al'amarin zaman lahiya da tsaro ba sai an koma inda muka fito wannan labarai da muke gaya ma 'ya'yanmu na da yadda mu muka yi aka zanna lahiya kamar ya mu dinnan muka tai makarantun kirista ba mu zama kirista ba yawwa eh, eh, iyayenmu suka yi aiki da michael da hassan suka yi aiki tare babu wani tsangwama sardauna ya tara kansu duk irin wannan labaran da kuma yadda za mu sa su cikin rayuwar 'ya'yanmu shi za mu nuna musu kuma a amfani da shi wannan fitina da kuma sauki da ya zo ita social media fitina ce kuma sauki ne yawa eh fitina ce kuma sauki ne to amma irin amfanin da muka yi da ita shine zai tabbatar mu ta zama mu ta zama mu fitina ko ta zama mu sauki hajiya a ƙarshe kina ganin mace za ta iya ta ace yadda kika faɗi yanzu ita ce za ta iya rike iyali ta yi kokarin neman abin da za ta ciyar da iyali sannan kuma ta yi kokarin tarbiyyatar da gidanta ta sa 'ya'yan nan su samu ilimi su kuma samu tarbiyya mace za ta iya wannan abu ita kadai. madina ai baiwa ce min indillah daga allah baiwa ce daga allah wallahi baiwa ce kuma ki je gidaje ke ki bincike ki gani ai ba zancen karfi ba wata muhibba ce allah ya maɗiya mace banda muhibba da ya mata sai kuma ya mata kyauta haƙuri da juriya ai da ba juriya da mace ba ta yi nakuda ba a ce namiji ya yi ta mana cakallu kin gani saboda haka ba wai karfi ba ba kuma wani gwaninta bane wani abu ne wanda allah ya san me ya tattara ya sa karkashin mace kuma shi sa ya ɗaukake ta sai da aka kira ta su uku sannan aka kira ɗa namiji kuma shi ne halacci uba shi ne halacci amma wurin kula wurin so wurin damuwa wurin tarbiyya duk uwa aka ɗora mu kuma don ina aiki bai sa 'ya'yana ba za su samu wannan roman ba dan na fita neman kuɗi bisa yana ba za su samu wannan roman ba kuma in kika bincika za ki iske yanzu mata mafi yawa su ke rike da wannan aiki sai dai Allah ya sa Allah gane da maza kuma Allah shirye su to amma hajiya mazan masu rauni kenan kike nufi ko a dama in kiji ana neman sauki da gyara kan ai banna ce ta wanzu saboda haka masu rauni su muke ma'adda Allah shirye su Ita ma shugaban shirye-shirye ta gidan rediyon tarayya ta ƙasa Madam Stella Oli ta bayyana ra'ayinta a game da wannan yunkuri na hukumar wayar da kan al'umma. This is an overdue assignment. It's much long, long, long overdue and is very welcoming. We are glad about it. Madam Stella Oli ta ce, wannan ƙudiri ko kuma yunkuri da hukumar wayar da kan al'umma ta kullo da shi abu ne da zai taimaka gaya wajen karfafa zumunci a tsakanin al'umma. kalubale gare mu mata, a nan za mu dasa aya ashirin, sai makon gobe idan Allah ya kai mu, mu huta lafiya. Toma da yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar ɗan kasa a cikin kidayar mutane da za a shekarar 2020 wannan kenan na nufin hukumar kidayar jama'a ta Amurka yanzu za ta iya fara buga takardun da za a aika gidajen Amurka sama da miliyan 100 bayan da Trump da kansa ya nemi ko za a iya jinkirta kidayar jama'ar da ake duk shekaru goma inda da an jirkita ta da an saba mu dokar gwamnatin tarayyar Amurka. mutane arba'in ne akalla suka mutu waɗanda yawancin su bakin haure ne daga afirka wasu kuma tamanin suka ji rauni bayan wani hari ta sama da aka kai wata cibiyar da ake ajiye bakin haure a kusa da tripoli babban birnin kasar libya da yammacin jiya talata a cewar rahotanni ministan harkokin cikin gida na kasar libya ya ce a zahiri waɗanda suka mutu yawan su ya fi haka amma dai ana ci gaba da ceto waɗanda harin ya ritsa da su mutane wajen ɗari biyu ne ke cikin cibiyar wadda ke gundumar ta juri a wajen babban birnin kasar sauran kasashen da suka samar da yarjejeniyar shekarar da sha biyar wadda ta haramta wa iran ci gaba da shirin na makaman nukiliya dukkan sun nuna damuwa su je talata kan yadda iran ta zarce adadin da aka iyakanta mata na yawan sinadarin uranium da za ta iya tarawa to duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai can da hantsi za a ji mu dauke da wani shirin sai dai kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon kuma su mai martaba sultan umar faruk sa'id da za'ima harkati tijjaniya na ghana abdul sheikh abdul wadud harun sisi zaman da ambasadon sha'abu musa sharif ko kuma baba alhaji kenan da iyalan gidan shiru nuhu da iyalan gidan madugu ango na rasuwan alhaji musa sharif mai inkiya alhaji musa nalayya wanda za a yi addu'arsa a gobe alhamis a abubu a kurum park ko kuma halin park kenan a kumasi to allah ya ji kansa da rahama da baki ɗayan margabata duka yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen hausa musamman sarfila hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni malam cd da injiniyan mu na wannan safiyar wato john ellison baba ya kuma kiri ne daga nan washington nake sallama da ku salamu alaikum Afrique.